wahabiyanci ba sai daga bayan bayan bayan bayan nan wahabiyanci ta fito kuma masharabinsu ya bambanta manhajinsu ya bambanta kiransu ya bambanta malaman mazhabin malikiya da kai bayanansu sannan abu na biyu sai ya sake cewa al'imamu malik radiyallahu anhu shi ba ma sufi bane bai da alaka da tasawuf wannan abun ba shine tafiq din mafi din kowa musulmi salatu wassalamu ala sayyidina rasulillahi amin الخاتم الهادي الناس وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آه وين وين وجنك وبعد cikin godiya ma Allah lokacin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddara mana wannan lokaci domin ci gaba da karatun wanda muka ɗauko mai suna addini da dalili amma kuma a yau cikin ikon allah karatu da biyu malami na farko malam sani birnin kudu malami na biyu malam sani rijiyar lemu wayannan malamai sun tattauna matsala wanda ya shafi wannan tafik da muke gabatarwa tafik da muka ɗauko addini da dalili tafik ne da yake magana akan bid'a wanda kowa ya ji irin yanda muka ɗau kwanaki muna gabatar da wannan karatu tare da dalilai filla-filla hujjoji daga alkur'ani da hadisi da hujjoji daga bakin malamai magabata da hujjoji wanda suke ingantattu daga wajen malamai salafus salih da kuma dukkanin ayyukan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar kullum muna so kafin mu gabatar da jawabi idan har ya shafi mu mai da martani akan batun wani ko ko ba da amsa akan wata magana wacce take an murda a cikin jawabanmu ko jawaban malamanmu mu saka muryan mutum kafin nan sai mu gabatar da tsokacin da muke so mu gabatar a kai idan ba manta ba akwai wani shafi wanda yana da karfi wanda ana yada shi da sunan BUK wannan shafin a kyakkyawan zatonmu ya kamata ya zamto shafi ne na dukkanin musulmi baki daya musamman kasancewa mu ma wasu ne daga cikin fraudar na wannan makaranta na BUK to amma an yi shi da sunan masallacin BUK na wato musulmi baki daya amma idan ka bibiya babu wani abin da ake sakawa face kidu ne na wasu al'umma wanda suke criticizing din kuma musulmi wanda wannan gani nake shafin na musamman ya kamata kamata a ce makaranta ta ɗauki mataki don gyara wannan al'amarin domin ba za a saka ido kowa ya zamto da kare da biri da jaki yana iya faɗin duk abin da ya ga dama akan kowace irin al'umma ba ba tare da kuma an masa kaidi ba abin da ya shafi shafin malami to ya je abinsa amma idan ya shafi abin da aka ce authority na makaranta ne to akwai wanda suna da haƙƙi suna da yanci su ma a musu adalci akan wannan abu to kafin mu je bayani shine za mu ji daga cikin muryar shi wannan malami malam sani birnin kudu kafin mu je ga muryar shi wato dan uwan nasa insha Allah na'am akan wannan masar a wani irin forum haka da ake na intanet mm-hmm. kuma Allah yake ga cewa ana yawan maganganu akan maulidi kuma shi kullum suka yake ji suka kuma daga malaman da ake cewa 'yan salafiya wala malaman almadarasa a salafiya da suke mai da hankali wajen bin ƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma tafarkin magabata na kwarai sahabbai da tabi'ai to su kuma suna ga wannan ba ita suke so su yi ba su sai ke cewa mai dai ana a kawo musu maganganun malaman mazhabar malikiya wala Allah a ganin sa malaman mazhabar malikiyan ba salafiyun ba ne wannan kuma shi ma wani kuskure ne na fahimta su mazhabobin nan da kuke ji guda hudu mazhabar hanafiya malikiya shafi'iya da hambaliya mazhabobi ne na fikihu ba mazhabobi ne na aƙida ba ta ɓangaren aƙida duk aƙida su ɗaya abu hanifa ya duba in dan hanafiya ne wanda ka ga ya karkace ba mazhabar maliki imam maliku ya duba in dan mazhabar malikiya ne wanda ka ga ya karkace a mazhabar shafi'iyya to ba al-imam shafi'i ya ba wasu abubuwan suka bi kuma musamman saboda tafirin ilmul kalam da falsafa da suka shigo cikin dukan mabiya mazhabobin sun wasu daga cikinsu sun tafi zuwa ga waɗannan irin ra'ayoyi da suka samu a falsafa shi yasa za ka ga mutum malikiyul mazhabi sufiyul maslaki ta mu'taqadi haka zaka ji suna cewa suna cewa su a mazhabar fiqhu yan malikiya ko kuma ana zancen abubuwan gyaran zuciya to su faye ne su suna kan tasawufi ko kuma ana zancen abin da ya shafi aƙida to ash'ariyanci suke bi to wannan karkashe-karkashen da suka yi wa kansu shine jefa cikin wannan rudani da zai yiwu in suka bincika akwai ilimin yana nan a rubuce ba ɓoyayye ba ne su tsaya madhabi fil furu'i ya kuma zama malikiyul maslaki fi suluki ba tasawu ba maliku bai yi tasawu ba imam malik bai tasawu ba ya assalamu alaikum to cikin yardan Allah madaukakin sarki wannan shine boys na farko na wato shi malam sani birnin kudu wanda ya yi iya kokari yana safsada a cikin jawabansa ta yadda ya kawo maganganu daban-daban amma a godiya kafin mu shiga karatu kai tsaye kamar yadda na faɗa wannan tsokaci ne akan abubuwan da su suka gabatar wanda abubuwan da ya gabatar maganganu ne wanda a cikinsa yana yin magana ne ba tare da dalili ba idan mun saurari abin da ya fara faɗi ya ce dalilin wannan saƙon wai yana magana ne wani daga cikin bayin Allah ya tabbatar masa da cewa duk yadda ya ji ana sukan maulidi to sai ya ga masu sukan maulidin nan salafawa ne shi kuma sai ya ƙara da wani bayani sai ce wai salafawan masu bin alkitabu wa sunna amma shi mai sukan maulidin irin su ba sa san wannan bin wannan tafarkin alkitabar sunna ɗaya kenan sannan da ya faɗi salafawa ne masu bin alkitabar sunna sai buɗan bakinsa sai yake cewa wai wannan ɗin ya buƙace shi da a kawo wasu malamai sai ya ce to bari ya taƙaita ya kawo malaman mazabar malikiya to amma a cikin wannan abin sai ya shigar da wasu dafi har guda uku dafi na farko sai yake cewa malaman mazhabar malikiya salafawa ne ma'ana masu bin aƙidar wahabiyanci wanda wannan maganin la wa alfu kalla wallahi malaman mazhabar malikiya ba su ma san wahabiyanci ba sai daga bayan bayan bayan bayan nan wahabiyanci ta fito kuma mashirabin su ya bambanta manhajin su ya bambanta aƙidan su ya bambanta malaman mazhabar malikiya da kai bayanan su sannan abu na biyu sai ya sake cewa al-imamu malik radiyallahu anhu shi ba ma sufi bane bai da alaka da tasawuf wannan abun ba shine tafik din ba amma wannan maganar a matsayin ka nawa wani dalili kake faɗi kul hatu burhanakum in kuntum sadikin baka da ikon ka ce kai imam malik ba sufi bane baya bin aqidan sufaye kuma in ka faɗa ka shikenan sai ya zamto an ce to shikenan imam malik da hujja ka kafa amma imam malik maganarsa shahararriya a duniya yana faɗin cewa man tasawwafa walam ya tafaqqaha faqad tazandaka wa man tafaqqaha walam ya tasawwafa faqad tafassaka wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa wanda almajiransa irin su alqadi ibn musa al-yahsubi wanda barinsa duniya yau ana maganan kusan shekara dubu sun rubuta wannan abin sun aji kai a yau sai ka zo ka faɗi magana irin wannan magana to kai a matsayinka na waye ne da kake kora tasawuf al Malik ibn Anas radiyallahu anhu sannan mashrabin Imam Malik wajen girmama manzon Allah ya bambanta da hatta Ibn taimiyya ma da kansa balle a zo a maganan su Muhammad ibn Abdul wanda Imam Malik na farko yana yin tawassuli da manzan Allah yana zuwa kabarin manzan Allah da raudan manzan Allah ya faɗi bukata har mun san kissansa da Abu Ja'far al-Mansur wanda yana cikin ashifa wanda mun san al Malik ibn Anas radiyallahu anhu yana tafiya a Madina baya taka takalmi mun san al-Imam Malik wajen girmama iyalan Annabi yana gaya wa sayyiduna Fatima alaiha salam la ufaddilu ala bad'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ahadan wajen girmama ahlul baiti to kai kuma idan aka caji masharabin ka duk wannan ya saba saka ashe idan kana suka kafa dalili da malikanci kai dauko maganar su kai magana damuwa ba za mu shiga wannan fagen ba mas'ala na uku wanda yake so amfani da shi shine yana son yayi wani irin dabara shine sai ya ce malaman malikiya su suka fi kowa kin bid'a wannan ya sama da yawan su suka fi sukar maulidi wanda wannan maganan ba haka bane ba maulidi na annabi sallallahu alaihi wasallama kidayayyu ne a malikiya ga irin maulidin da muke so mu soka tukun suka soki wannan maulidin ba wai ko sun ce maulidi kawai bid'a bane a sai sun ayyana irin maulidin da suke so soka kamar wanda ka kafa maganar sa al-Imam al-Wansharishi kamar al-Imam al-Fakihani kamar al-Hafiz al-Imam Ibn al-Hajj wanda ka kawo maganganun su duk da cewa a maganganun su ka kawo abin kai kake so ka faɗa ne baka dauko maganganun su ba a nan abin da zamu buɗe shi ne da farko kafin mu shiga bayani wannan jawabin da shi malam Sani Birnin Kudu yayi yayi ta ne ga baki ɗaya kan gina sukar maulidin manzan Allah sallallahu sallama amma a aƙidan malaman malikiya wanda wannan asalin zalunci ne a jingina wa malaman malikiya kawai cewa suna rushe mazhabar eh, eh, maganar maulidi a nan sai ya ware malaman shafi'iyya ya ware malaman hanabila ya ware hatta jagoransa ibnu taymiya tunda shi ma ya bi maulidin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma abin da nake so na tabbatar anan shine idan muka ɗauko malaman malaman wahabiyawa ma shin sun yadda da ma tukunna a ce za a bi mazhaba shin malaman wahabiyawa sun yadda da maganan cewa bin mazhaba bin mazhaba ma na daga cikin fahimtar wahabiya ko kuma kawai nan sojan gona ne shi malam yake so yayi yake so yayi amfani da wannan kalmar mazhaba daga nan kuma kawai sai ya cusa mutane kin maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to abu na farko malaman wahabiyawa ba su ma yarda da maganan mazhaba ba idan muka koma za mu ɗauki maganan ɗaya daga cikin malaman su al al-kannuji a cikin littafinsa wanda yake mata suna da addinin al-khalis al al-kannuji a shafi na 140 mujalladi na farko ga abin da yake cewa taqlidul mazahib kamar yadda kai dan mazhaba ne mushriki ne kai to idan muka duba wannan abun me za ka ce akan magana al'imam al bayan ɗaya daga cikin kitatiman malaman wahabiya ne yaya in mun koma maganan shi muhammad ibn abdul wahab yanda ya dinga ma umarnin duk wani dan maza ba a kafirta shi duk wani dan maza ba a soke shi har ma wasu ma an kashe su akan wannan matsalar to yaya za mu mu fahimci wannan maganan mu gamsu da kai na farko tukunna ka fara tabbatar da musuluncin malaman yan maza ba ka barranta da maganganun malamanku wanda suke tabbatar da yan ba ba ma musulunci suke bi ba suna bin gumaka ne da makamantansu kafin a nan sai kai bayanin cewa lallai ga hukuncin malaman maza ba sai magana cewa da musulmai ake magana sannan abu na gaba shine da malamin na ya fara magana sai ya tafi cikin jawabinsa kai tsaye sai yake sake kawo wasu fahimta a cikin wannan matsalan wanda bari mu danna maganar sa kafin nan sai mu faɗi maganar mu na'am insha Allah su tsaya مالي متي مالكي المذهب في الفروع يكون لما مالكي المسلك في السلوك tasawufi ba ba ba bai yi tasawuf ba imam malik bai tasawuf ba ya su akwai maganganun zama na su kan sufanci al-imam shafi'i shi ma haka to sai kuma ya zama malikiyul mu'taqad har saboda al-imam malik kana salafiyan qahtan a babin aqida bal suna cikin manyan manyan da aka assala suka zama usul da ake tafiya a kansu wajen inkarin bid'a kasa maganganunsa suna da karfi wajen hana bid'a na taɓa faɗa mana a nan cewa za ka ga duk mazhabobin nan guda hudu ba wanda ta shahara wajen yakar bid'a irin malikiya kasancewar maganganun da aka ruwaito na inkarin bid'a daga imam maliku sun sa malaman mazhabar malikiya sun damu da harkar bid'ar da bayanin matsayinta da kuma yadda shari'a ta kyamace ta manya-manyan littafan da aka rubuta a kan bidi'a galibin su za ga yan malikiya da suka rubuta babban littafin nan dole kuka sani littafin al'aitisam na ash-shatibi malamin malikiya yana cikin manyan malaman andalus shekara ta 797 ne ina ji su yana cikin manyan manyan malamai abin da ya rubuta na ka'idoji principles da ake bi dangane da abin da ya shafi sanin meye bidi'a ya za a gane bidiya a tantance ta ba wanda ya rubutu irin nasa a zamanin sa shi yasa duk wanda zai maka rubutu a zamanin yanzu akan me ya bid'a zai wahala yayi daga farkon littafin nan ya kare shi bai ambaci al-Imam Shafi'i ba kuma dan mazhabar Malikiya to an kano ka dubi na kawo shi a cikin wannan akwai littafin al-Madkhal na Ibn al-Hajj wanda duk ya karanta littafin Shehu Dan Fodiyo zai ji shehu usman dan fodo yana cewa qala fil madkhal qala ibn al ibn al ya faɗa a cikin madkhal to ibn al yana cikin malaman malikiya karɓaɓɓu da suka yi magana akan bid'a kuma yana cikin waɗanda suka sanya maulidi wannan dai maulidi da ake zance a cikin bid'o'i yace munanan bid'o'i ma waɗanda bai kamata ma a tsaye a saurari zancen su a'udhu billahi shi ne ibn al a cikin madkal ɗin. wannan dai madkal ɗin ba wani madkal ɗin ba to akwai eh, irin su alfaki hali. to kafin mu je gaba a nan malam da ya tashi jawabi ya kawo magana akan malaman mazabar malikiya wanda suke sukan maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kyau in mai da yan uwa baya domin kasar din ya kai kusan kace minti hamsin amma kuma bayanin da yake yi ya gagara tafiya kai tsaye zuwa ga point din saboda akwai tadlisi a ciki abin ya ban mamaki yadda nake masa kallon malami ne ya fara girma ya kamata koya ne a ce ya fi damuwa da kafa dalili akan kafa akida ko kungiyanci domin inda yana damuwa da kafa dalili ba zai yi irin wa'annan maganganun da yake a ce wai kamar ni almajiri zan iya bibiyan shi yi taƙibinsa da abubuwan da za ku sha mamaki a cikinsu ba amma abin mamaki abu na farko da ya zo a kai shine ya fara bayanin cewa malikiya malikiya duk ba don kai bane duk dan yardanci al-hafiz ibn hajar al-asqalani ne domin idan ya zo bayani ya gane al-hafiz ibn hajar ba shafi'i ne to bari ya fito yayi wani irin shigan bultu ya dauko malaman mazhabar malikiya sai a raba maganan a koma eh, shafi'awa da malikawa malikawa ba su maulidi shafi'awa suna maulidi wanda kuma duk abin nan ba haka bane ba kwata kwata wannan maganan ba haka bane duk da ya gama bayanin san malamai uku kadai ya kawo zuwa hudu wanda yace sun ce maulidi bid'a ne kuma a halin dukkanin su ya jujjuya maganganun su malami na farko da ya fara kawa shine wannan alhafiz wato ibn al babban malamin na ibn al duk da na bibiya sai yake cewa al-madkhal a cikin ta ibn al-hajj ya karyata bid'a sannan na biyu yake cewa al a cikin ta ibn al-hajj yayi magana shahararriya akan bid'a wanda wannan maganan al-hafiz ibn al-hajj al-imam ibn al-hajj a cikin markal sai yake cewa wannan maganan tana daga cikin magana mafi karbuwa akan bid'a har ya buga misali da shi Usman bin Fodiyo radiyallahu anhu cewa dan fodio yana kafa hujja da shi ibn al-hajj a cikin littafin sa ihya sunna wa ihmad al-bid'a zai ce qala fil madkhal to idan muka dauko nan littafin da ke hannu na dan Allah jama'a shine al-madkhal Mm. na ibn al-hajj shi kuma ya ce wai bai ga littafin shi ba ya shiga cikin rububi amma dai koma yaya ne gashi to ni ga madakal din a hannuna abin da nan fara gaya muku yan uwa ibnul hajj shi din nan ibnul hajj a mujalladi na biyu idan kuka tafi mujalladi na biyu shafi na 257 mujalladi na biyu shafi na 257 ibnul hajj din bayi tare da shi a cikin fahimtar bid'a ibn al-haji shi yana daga cikin ma'umda na malaman malikiya da suka kakkasa bid'a kuma yana maganan cewa al-hafiz ibn hajar ya zame wajen tabbatar da maulidi da dalilin maulidi ne hmm. domin ibn hajar ya yadda da kashe-kashen bid'a to wanda ya fara kashe-kashen bid'a din kuma gashi nan shi kuma eh, ibn al-haji din shi ya kasa bid'a wanda da shi kake so ka fake ka raddanci al-hafiz ibn hajar ta hanyar kabilancin gida da zawiyancin gida to abu na farko idan muka ɗauko shafi na 257 ka gani ibn alhaji ya yi babi mai suna ma aqsamul bid'a mu a littafin mu a sama kana gani shine aqsamul bid'a ma'ana kashe-kashen bid'a abinda al abinda ibn alhaji kai afwan ya fara faɗi ya fara da cewa su'alun waridun akwai tambayan da zai iya zuwa wa mutum da ke yana magana ne akan wasu abubuwa da ya shafi ramadan sai ce akwai tambayan da zai iya faɗowa fa in kala qa'ilun anna tashira min al mustahabbati fal jawabu duk wanda yake cewa yin suhur yayi magana akan suhur ko rashin bacci ko na makamancin wannan ya daga cikin bid'o'i wa'inda suke almustahabbati wanda ake son mutum ya raya su kar yayi bacci a ranar ramadan ko a makamancin wannan ya ce to shikenan wannan amsan abu ɗaya ne me amsa babu shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai karantar da shi ba sai yake cewa fal jawabu annal bid'a qad sama hal ulama'u ala khamsati aqsamin abin da ya fara cewa hujjan amsan ɗaya ne shine bid'a malamai sun kasa bid'a inji ibnul haji sun kasa bid'a kashi biyar inji al-imam ibn al-hajj shi ya fara kawo wannan magana malamai sun kasa bid'a kashi biyar bid'atun wajiba ibn al-hajj yake cewa akwai bid'a wacce take wajiba ce wa hiya mislu كتب العلم فإنه لم يكن من فعل من فعل من مدى لأن العلم كان في صدورهم wa ka shakalil mashaf wa nuqatihi sai ce domin ilimi da aka yi na littafin fiqhu littafin balaga littafin arud da littafin hadisi da sauransu yace wannan babu shi a zamanin baya manzon Allah sallama bai karantar da wannan ba amma kuma an zo an yi ta a bayan manzon Allah kamar yi wa alqur'ani digo kamar tara alqur'ani a mashafi inji alhafiz ibn hajj yace wannan ya cikin bid'a wajiba na farko kenan Ka kaga maganar da kake so ka raddanci alhafiz ibn hajar al-asqalani to ibn al shine farkon wanda aka fara yi wa raddi makamin da ka zo da shi da shi za ka juya ka koma wajen gaban alhafiz a wajen ibn alhaj sannan abu na biyu sai ce albid'atu saniya bid'atun mustahabba bid'a ta biyu ne bid'a wacce take mustahabbiya qalu misla bina'il qamatiri wa tanzif at-turuq li sulukiha wa tahyi al-jusur wa bina'il madaris wa ribat wa ma ashba dhalik yace misali irin yin gadoji a garuruwa kama abin da ya shafi yin hanyoyin kasuwa da kuma gina makarantun makarantun islamiyya wannan duk ba a yi shi a zamanin shugaba sallallahu alaihi wasallam ba amma kuma bid'a ce wacce take mustahabba ana san wannan bid'a sai ce albid'atu salisa bid'a ta uku wa hiya almubahatu kal mankhali wal ashnan wa ma shakalahuma ita bid'a ce wadda aka halatta kaman abin da ya shafi wannan matata matankadi matankadi babu shi a zamanin shugaba ba a masa aiki da shi wanda sai tuna Aisha tana magana daga cikin bid'an da aka kirkira shine idan da abinci a tankade a tsince din nan a gyara shi shi shugaba ba ma haka ake masa abinci ba to wannan ibn alhaji ya kirga shi a bid'a wacce take wato mubaha ce sannan bid'a ta hudu shine albid'atu rabia hiya almakruha ita ce bid'an da an ki misal al-akli al-khiwan wa ma ashbaha dhalik kaman cin abinci irin akan tebur da makamantansu sannan bid'a ta biyar shine wanda take haram wannan ita ce bata da iyaka wannan al-hafiz shi da al-hafiz ibn hajar ba shi ya fara kasa bid'a ba ga wanda ya kasa bid'a shi ibn al haji da ka kawo shi kace yana daga cikin shehunan malikiya wanda an yadda da su ko bayan an yadda da su maganansa a bid'a maganan hujja ne to shi din ya kafa maka kosa kuma wannan yake tabbatar min da cewa malam Allah ya maka baiwa da shekaru in kuma ka mallaki littafin kan da ka faɗa dama ka da littafi littafi wannan ko a kasuwa da a saya amma tsakani da Allah baka bi littafin nan daga farkonsa zuwa ƙarshe ba domin inda ka bi da farko zuwa ƙarshe ba za ka ce ibn al-hajj abin da ya sa al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya zame ya halatta maulidi shine ya yadda da kasuwan bid'a ba shi kuma ibn al-hajj yana yakan bid'a to ibn al-hajj da ya kasa wannan bid'an baka isa ka kawo min kuma wajen da shi al-hafiz ibn hajar ya mata wannan kasawan mufassala daga gare shi ba amma kuma ibn al-hajj din shi ya fara kasa wannan bid'a idan mun je gaba shine yadda ka kafa misali kake cewa a koma wajen shi Usman bin Fodiyo yana yawan kama sunansa dan Allah dan Annabi ga shi Usman bin Fodiyo ga littafin nan Ihya Sunna wa Ikmadul Bid'ah ihya sunna wa ihmadul bid'a shi ma ba malike ne to shi Usman bin Fodiyan shi da kansa dan kusan cewa littafi na ba dassi akai ba ya kawo wannan maganan da na faɗan kuma ya danganta wa shi Ibn al-Hat akan cewa lallai Ibn al-Hat ya tafi akan cewa kasa bid'a kashi biyar ne kaga wato hujja da Ibn al-Hat wa malikin da ya haramta maulidi wallahi babu wannan magana domin gashi nan shafi na goma sha uku yan uwa wannan shi ne littafin nan na eh, ibn ah, wani sunan shi shaikh suman bin fawdi radiyallahu anhu ihya'u sunna wa ihmad al bid'a ihya'u sunna wa ihmad al bid'a wannan a littafin shafi na goma sha uku ya tafi akan cewa ibn al ya kasa bid'a kashi kashi kashi kashi har kashi nawa har kashi biyar kuma ya dogara ne da ibn al littafi da kake so da shi za ka raddanci alhafiz ibn hajar al-asqalani idan muka duba anan yan uwa ibn al da kake magana a kansa da sauran malaman maliki irin su al Faki hani tunda yanzu idan mun sake maimaita maganan shi za ku ji yana kaman cewa Ibn al-Hajj wani umda ne a addini wanda duk abin da ya faɗa ya kamata a yarda da shi to zan buga maka tambayoyi guda uku a matsayinka na malami mai adalci to kai kokari ka ba mu amsa akan wannan magana shin ka yarda da aqidansa akan maulidi to ga wasu maganganun da ya yi su a cikin littafin da kake so ka ce yayi magana akan maulidi din ina so ka ban amsa amma kafin nan bari mu maimaita abin da ya faɗa akan shi a Ibn alhaji kafin nan insha Allah da ake bi dangane da abin da ya shafi sanin me bidi'a ya za a gane bidi'a a tantance ta ba wanda ya rubutu irin nasa a mm-hmm. shi yasa duk wanda zai maka rubutu a zamanin yanzu akan ya bidi'a zai wahala yayi daga farkon littafin nan ya kare shi bai ambaci al-Imam shafi'i ba mm-hmm. kuma dan mazhabar malikiya to an ka zo ka dubi na kawo shi a cikin wannan ah, akwai littafin al-madkhal na ibn al-hajj wanda duk ya karanta littafan shehu dan fodiyo zai ji shehu usman dan fodiyo yana cewa qala fil madkhal qala ibn al-hajj ibn al-hajj ya faɗa a cikin madkhal ibn al-hajj yana cikin malaman malikiya karɓaɓɓu da suka yi magana akan bid'a kun ji ko kuma yana cikin waɗanda suka sanya maulidi wannan dai maulidi da ake zance a cikin bid'o'i muna nan bidiyoyi ma da kamata ma a saurari zancen su a a karau kalla shi ibn al-hajj a cikin mm-hmm. madkhal din wannan dai madkhal din ba wani madkhal din ba to akwai eh, irin su alfaki hali shi na mu karanta dan Allah anan kamar yadda ya ce shi umda ne kun dai ji maganan da malam ya faɗa shi ya faɗa a bakinsa. sa ibn al-hajj ga nan littafinsa al-madkhal ni kuma na faɗa da shafi da madba'a duk da a ciki ya ce shi ya duba nasa bai gani ba to ta iya yiwa da ka duba naka kafin ka karanta ne ya bata ga nan darul fikir littiba'ati wan nashr wat tawzi su suka buga wannan littafin mujalladi na biyu mujalladi na biyu shi ke hannuna sannan a wannan mujalladin na kawo shafi yadda ibn alhaji ya kasa bidoyi shafi na 257 ya ce bid'a ba bid'a ɗaya ne irin ka ba bid'a ta kasu kashi kashi har kashi biyar ibn al ya kawo kuma yi bayanan su ya tabbatar da su ashe idan shi alhafiz hafiz hajar ya halatta maulidi ne dan ya kasa bid'a gida biyu da mai kyau da mara kyau to ashe ibn al ya kamata ka soke shi kuma ya kasa bid'a ne gida biyar ya kasa bid'a a gida biyar magana na biyu da kake cewa al hajj ya ce bid'a maulidi bid'a ce mafi muni wallahi wannan magana yan uwa na ɗauki babi shi fa ibn alhaji din nan fa mujallali na biyu shafin farko har zuwa shafi kusan shafi ashirin zuwa shafi talatin zuwa shafi talatin din nan idan ka rage a talatin bai fika ka ce zuwa shafi talatin cif har talatin da biyu yana magana da akan babin maulidin manzan Allah shafi talatin da biyu yana magana akan babin maulidin manzan Allah a wajen da kake wannan maganan sunan babin maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam babin maulidin manzan Allah fasulun fil mauludi fasali cikin ma'anar maulidi da yanda ake maulidi amma da ke ibn al-hajj yana zamanin da wasu suna aiwatar da abubuwa wanda suke basu da kyau sai ya ɗauko ya suranta irin nasu maulidin tukunya ya soke shi amma a ciki bari in karanta waje guda wanda maganan ibn al-haji ne akan maulidi akan watan rabiul awwal wanda kai kuma ka karanto baki da baki yanda ibn al-haji yake cewa maulidi yana daga cikin shine mafi munin bid'a ya kawo ya soke bid'a ya ce maulidi gabaki ɗayan ta bid'a ne wannan maganan abin da yasa ku gana ɗauko wannan maganan mun fi son mu ji an ce Allah ya ce manzon Allah ya ce amma da ya zamto malam yayi tadlisi ya yi ta tadilisi ya saka lauje cikin naɗi ya ɓoye wasu tsumma a cikin kaya mai kyau wanda za a saka ran maulidi a fita da shi shi sa na ce bari mu ɗauko wannan tsumo karan mu yayyaga su barin wannan abin ɗaliban ilimi za su iya ruduwa da jin cewa ga malami alamun ya shekara kusan hamsin yana kan mimbari na gabatar da ilimi kuma yana magana kaman zai adalci amma kuma yana faɗin maganganun da ba haka bane ba sai su rudu su da cewa abin da ya faɗa gaskiya ne matukar ba a biye shi an yi bayani ba tun da ya ce wannan maganan kusan shekara goma kullum yana maimaita ta amma bai iya bincikan littafin almadakal din ya tabbatar da cewa maganan da yake faɗin nan bayan ya nakalta daga wani haka bane ya kamata ka nemi littafin ka da ya bata na almarhal wanda har ya zamo kana irin wannan wato lauje cikin nadi kana ta dilesin akan abubuwan da baka da tahqiqi akan su idan muka ɗauko yan uwa shafi na biyu da ya babin maulidi kana karanta bismillahir rahmanir rahim faslin fil maulidi idan ka so ka kasa da ya bayani akan me maulidin manzon Allah sai ce فعالة القرب والسماء أي نسبة أي نسبة بينها وبين تعظيم هذا الشهر الكريم الذي من الله تعالى علينا فيه بسيد الأولين والآخرين سيتي فكان يجب أن يزاد فيه من الإبادات abinda يوجب wajaba مسلمي duk musulmi idan watan يشغو awwal ya الحافظ inji al-hafiz inji al-imam ibn مسلمي hajj yace ka ƙara ibadodi bayan wanda kake kaga bid'a ya shigo kenan tun da bid'a shine abinda annabi bai ce aje ayi ba to shi ibn haji ya ce idan watan rabiul awwal ya zo an kai fa kana yajibu fa wajibi ne an yi yuzada fihi min al-ibadati wal khairi shukran lil maula subhanahu wa ta'ala a ƙara yin ibada a ebi kayan abinci duk wani aikin alkhairi a je a yi don godiya wa Allah da samun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama alama aulana bihi min hadhihi ni'amil azima don Allah ya mana falala da annabi Muhammadu wanda ni'ima ne mafi girma wa in kana nabiyyu lam yazid fihi al ibn al yace duk da cewa annabi Muhammadu shi da kansa bai wannan karin to mu ya kamata in watan maulidi ya shigo mu ƙara da ƙari mu kakkara ƙari na aikin alkhairi ko da za a ce masa bid'a ne in ji ibn al-hajj ala ghairihi min ash-shuhuri shay'an mu ƙara akan watan da ba watan maulidi ba mu dai yi kokari mu kara yin wani ibada din a watan maulidi in ji ibn al-hajj wa ma zaka illa li rahmatihi annabi fa abinda ya hana shi ya mana wannan shi ya kakkara in ji ibn al-hajj annabi ya ki kakkara ibada ne a watan rabiul awwal sai dan rahamansa ma'ana a wajen alhafi ibn al idan kaga wani ayyukan ibada da ake iya yin su a irin watan shawwal ko ake iya yin su a irin watan nan na ashura ko ake yin su a watan ramadan ka kaga manzon Allah sallallahu bai ayyana mana wani abu watan rabiul awwal ba yace ya mana haka ne dan tausayin mu ba wai dan bayi so ni ba a'a yana ma son mu yi fiye da a wayannan watannin haka ya faɗa da kansa inji al-hafiz inji al-imam ibn al-hajj amma ka zo ka ce ibn al-hajj ya ce maulidi bid'a ne kwata-kwata tafi kowane ma bid'a muni wannan maganan kan akan Allah kuskure ne ka kirkira mai maganan da bai faɗa ba kuma idan akwai wannan maganar malam ka je ka kawo shi in ba haka ba ɗayan biyu zai same ka in ma ka zama mudallasi wanda kake kirkiran magana ka jingina wa malami bai faɗe shi ba dan kawai kana so ka soki wata tafiya wannan kuma kuskure ne idan muka ƙara gaba ga shi nan dai a shafin yan uwa ita ne nake karantawa ibn haji yake cewa wa ma zaka illa rahmatuhu sallallahu alaihi wasallam bi ummati wa rifqi bihim ورفقه بهم لأنه عليه الصلاة والسلام كان يترك العمل خشية أن يفرد على أمته رحمة منه بهم كما وصفه المولى تعالى في كتابه subhanahu wa ta'ala fi kitabihi haifu qala bil mu'minina raufur rahim yace in kun ga manzo Allah bai kara aiki a watan maulidi ba to yayi ne dan rahma da tausayin ku to ku kuma ku kara ku ku kara ku inji ibn al-hajj da kace ya ce maulidi bid'a ne shi ko ba haka ya faɗa ba lakin ashara alaihi salatu wassalamu ila fadilati hadha shahad al-azim yace manzon Allah yayi nuni akan falalan wannan wata mai girma watan maulidin manzon Allah bi qawlihi lisa'il alladhi sa'alahu an sawmi yawm al-ithnain fa qala lahu alaihi salatu wassalamu dhaka yawmun wulidtu fihi yace saboda annabi an tambaye shi me yasa kake yin azumi yace ina yin azumi ne dan maulidina ran da aka haife ni wannan ababin maulidi ibn al-hajj ya kawo ni littafin na dauko shi kuma hand out ya dauko kuma da zai mai bayani ya ce wai da turanci ne shi kuma rafi da na hajj ba al-imam ibn na hajj ba fa da turanci rubutun nan ba da larabci yayi akar maka Allah tun lokacin da ka ce da turanci ya san da a samu matsala saboda wanda ya kwafa ya yi tarjaman musulmi ne ba tukunna wanda ma ya tarjaman shin musulmi ne kada fa ka bi sharrin turawa a matsayin wanda Allah baka baiwan gane larabcin ko da a ce ba duka bane ka karanta na larabcin ka ɗauko littafin sa larabcin kar ka ɗauki wani quotation na wani mutumi da ya da turanci ta yiwa bai da amana na ilimi na fannin tarjama sannan kai kuma ka zo ka kawo mana kaga almajiran ka wanda ba za su bibiya ba sun amince da kai za su fada cikin kadan doniya he ka ji kawai ana makawa da wani yana ta rantsuwa ya zace gaskiya ka faɗa he an zo kuma kaga an waye mai a fili sai kuma ka ga ki karban gaskiya kuma kai ka jawo masa wannan abin a karamar Allah ni na bada shawari gaba in za a faɗi maganar malami ai itqani ai itqani a dakkake a hakkake maganar tukunna sha za ce malam wani ya ce kaza idan ba haka ba ya za a yi mutumin da kace ya ce maulidi shine mafi munin bid'a sannan kuma mu same shi ma yana roƙon mu a kirkiri wani ayyukan alkhairi dan maulidi a ci gaba da yi kaga wannan maganar fa ya maganar mutum biyu ne da maganan ka da maganar shi Allah ya taimake mu anan sai yake cewa cewa annabi ya nuna falalan watan rabiul awwal dan har ya nuna ma azumi yake kullun kullun kullun to wannan ya nuna ashe annabi yana son ana ƙara alkhairi a watan ramadana in ji alhafiz ibn a cikin ibn al-hajj sai ke cewa fa bagi an nahtarimahu haqqal ihtiram ya zama wajibi mu girmama watan rabiul awwal muhimmancin girmamawa fiye da watanni in ji ibn al-hajj wa nufaddiluhu bima faddala Allah bihi al-ashhur al-fadila mu girmama watan rabiul awwal kamar yadda Allah ya fifita sauran watanni to mu girmama shi da wannan abin da Allah ya fifita shi din wa hadha minha ita liqauli alaihi salatu wassalamu saboda manzon Allah sallama ya faɗa ana sayyidu waladi adama wala fakara annabi ya ce ni ne shugaban ƴaƴan annabi adam ba alfahari ba ma'ana to haka watan rabiul awal shugaban watanni ne wani kauli alaihi salatu wassalamu adamu wa Manduna dunahu tahta liwa'i annabi adamu da wanda suke kuma bayansa suna karkashin wato tuta na ne wannan maganan fa ibnu alhaji ya nakalto maganan ibnu salah ne malamin da ke gaban shi shi ma ilimi ba fa maganan ma ibnu alhaji ne. a ya dauko maganan ibnu salah Allah ya kara masa yarda akan watan maulidin manzon Allah kuma shi ma yana nakali ne na matsayin tabbatar da maganan yake yi anan sai ke cewa wa fadiyatul azminati wal amkinati bima khassahu Allah ta'ala ما به من العبادات التي تفعل فيها لما قد علم أن الأمكنة والأزمنة لا تتشرف لذاتها وإنما يصل حتى التشريف بما خصت به من المعاني سيكي bayani akan cewa lalle watan maulidi ya wajaba a keɓance ta da wasu ayyuka na falala in ji ibn al bayan ya kama ganin ibnu salah yana tabbatar da girmama watan maulidi sai ya kara fanzur rahimakallahu ko rahiman Allah wa iyaka kai ne karatu malam sani duba da ni da kai da ni nasiru nake karanta Allah ya ji kanmu kaga na addu'an sa ne tunda kai ma ka ce ka karanta wajen ya mana addu'a dukanmu. me yake cewa ila ma khassa Allah ta'ala bi hadha shahr sharif Allah ya fifita wannan wata الشريف Me girman daraja haza shahar sharif wa yau Allah ya girmama ranar litinin wanda kai da ka zo anan kana korewa kana cewa ma ba a ma ranar haihuwar manzan Allah ba duk wai da wannan shubhan ne za a hana mu yin maulidi ko ba za mu daina ba sai kake cewa ala tara yake cewa ala tara anna sawma hadha al-yawm fi fadlun azim li'anna sallallahu alaihi fihi ba ku ga falalar ranar maulidi ba ranar da in an yi azumi akwai daraja mai girman gaske dan a ranar fa aka fi manzon Allah ashe ibnul hajj yana nuna mana ashe ibada ma a ranar yawan nabi wannan wani special ibada ne ah. kai kuma kana nuna cewa duk wani aikin da aka yi ma wannan ranar kawai abu sha'i ne mafi munin bid'o'i shine ranar maulidi shi ko ba aka yi faɗa ba kana kallawa kai tsoron Allah ka ɗauki littafin nan mujalladin ka ɗauko da na ɗaya da na biyu da na uku har na hudu ka karanta shi shi yasa dole da ji ka faɗi wa'innan maganganun ina ji na ji kwakwalwa na yaƙi wannan abin dan ni ba haka na karanta littafin nan ba kuma karatun shekara kusan biyar zuwa goma baya wannan ni ma na karanta wannan littafin amma billahi lazi kana faɗin abin da babu a ciki na san babu na san babu a ciki amma abu ɗaya ne na so na ma ma'uzuri da kace naka ka duba littafin babu to amma kuma in ka duba babu sai ka ɗauko maganan turawa kawai ka fake da shi ka dinga karanta mutane wannan kuskure ne aka kuma wallahu a lokacin da mutum ya girma ya kamata ya fi jin tsoron yin ƙarya akan na matashi ni kamar ni a yanzu ba zan kirkiri wannan magana in faɗa ba bayan na san ba haka bane amma da kayi adalci da ba zan yi wannan maganar ba ka yi adalci kawai ka ce eh wane ya faɗi maulidi in an yi ta da kaza ya soke ta in an yi ta da kaza ya soke ta amma kuma ba lallai bane mutum zai iya ma ya soki abu ko kuma ya halatta abu shi ba yi sai da ya ga abin mai kyau ne amma irin wannan maganganun su suke sa manya ana kallon wallan su sai da babba ya zo ya faɗa abubuwan da in ka zo ka duba ya kaga kaman ko son zuciya ko bai gane ba to ɗayan biyu ne duka kuma a cikin maganar idan ka ɗauko wannan fa ala hadha fa bagi idza dakala hadha shahr al-karim an yi kurama wayu uzama wayu hutarama wannan kuma malami yake faɗin wannan maganar fa duk a shafi na uku farkon littafin mujalladi na biyun da ka ɗauko ɗin farko kuma ka ce ka karanta idan wani malami ya yi nakalin magana na kuskure to ku fara zuwa karanta littafin kada lalaci ya sa kana datta ko kana wani babban malami ka zo ka dinga ba da fatawar maganan malamai alhalin baka je ka bibi maganan ba na gamsu in ce ban sani ba akan na je ne ga wani magana kuma wanda ya dauko ma ba amintacce ba da turanci da turanci aka rawa kan littafin da turanci haba kara tun da na gaba da turanci bane na so a ce da larabci ne na bibiya na gani wane ne yi wannan kwafe-kwafen amma kuma da turanci kan yaya zan yin gane ibn alhaji ba bature ba bai kuma yi da turanci ba ba mu san kuma wata tarjaman da aka rubuta na almadhal na turanci karbabbiya ba balle in je in dauko in ce to zan duba maganar nan ko anan ne aka samu dasi kai kuma karanta larabcin ba karanta turanci kaga wannan maganar da kake son ka tabbatar da cewa maulidi bid'a ne yan maulidi yan iska ne yan kaza ne yan kaza ne to karshe maganan fa ƙarya kawai yafi karfin wayannan hadarin duk ƙarya kawai yafi karfin wannan hadarin don wannan maganan babu shi a littafi shi kuma alhafiz shi kuma gashi ibnul haji nunawa ma yake aje ayi maulidi ko ba maliki din ba maliki bari ku ji abin da ya faɗa an yi kurama wayu uzama wayu tarama wa yutama al-ihtiram al-la'iq bihi a girmama manzan Allah a girmama wannan watan girmama wanda ya cancanta da manzan Allah وذلك بالاتباع له صلى الله عليه وسلم في كون عليه الصلاه والسلام كان يخص الاوقات الفاضله بدلاله فعل البر fiha don yadda annabin da kansa yana keɓe wasu lokuta masu daraja ya aikata alkhairi to a yi haka a watan maulidi kaga alhafiz ibn alhaji ko bai ce maka je ka yi maulidi ba ibn alhaji ya nuna maka cewa ashe wani aikin alkhairi dai a yi a maulidi na nan da lada a cikinsa shi ke cewa wa kasar khairati ana son kai wata aikin alkhairi ala tara ila qaulil bukhari ibn alhaji fa yake faɗin wannan maganan kai malam baka ganin maganan al-imam al-bukhari ne rahimahullahu ta'ala Allah ji kansa kana annabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khairi wa kana ajwada ma yakunu fi ramadana fa natamass menene to sai ke ewa sai ke fa fanna menene Allahu alamu fanam tasilu afwan amma sun dan saka an samu kuskuren dugan nun mai bugun wannan darar fikir nawa to an ƙara nun mai guda biyu sai ya gyara wajen fanam tasilu ta'azimal awqati alfadilati bi mamta salu alaihi wasallam ala qadri sidaina mu yi kokari mu ma mu girmama lokacin haihuwar manzon Allah gwargwadon yanda zamu yayin da annabin da kansa yana irin wannan abu wannan fa inji ibn al ne yan uwa da shi wannan malamin ya kiya koma dalilan da muka kawo na maulidi ayoyin alqur'ani da hadisi da maganganun da muka kawo na malaman duniya akan bid'a da maganganun da muka kawo na sahabban manzon Allah sallama ya je ya dauko maganan wasu malamai zai yi walankil ya wuce wannan kuskure ne kuma kana kallahu shi yasa muka ce addini da dalili in kana da dalili zo ka tattauna ta kawai shikenan babu zagi babu cin mutunci idan ka girme mu ma za mu girmama ka ko da mun san cewa karatun da mu iya gwada maka amma za mu girmama ka ko kana ƙasa da mu ne a shekare za mu baka mutuncin ka na ɗalibi dama shi abin girmamawa ne to balle kuma kana ƙasa sama da mu a shekare amma kuma kana gunduro maganganun da za mu je littafi mu gani ba kaga ai da mu samu matsala yanzu mukaddarin maganan maganan da wannan malamin ma mu je gaskiya ya faɗa yan uwa ku saurare ni a je ma abin da ya faɗa gaskiya ne a je ma shi wato malam sani birnin kudu abin da ya faɗa a je akan matsayin maganan da ya faɗa gaskiya ne ibn alhaji ya zagi maulidi kana jin daɗi yanzu ka kawo shi a matsayin hujja wa duk mai maulidi ya daina maulidi to tambayan da zamu yi mu kuma za namu fara kirga yatsunka ka gaskata su zamu baka guda uku a littafin da kake ce al-madkhal ibn al-hajj ya haramta maulidi saka duk mai maulidi in har zai gamsu da ibn al-hajj ya daina maulidi to kai kuma farko shine idan kun dauko mujalladi na farko ka kafin ma ka je maganar maulidin me ibn al-hajj ya faɗa kuma akan ziyarar manzon Allah ya saba da duk fahimtar wani duniya me yasa baka dauko wajen kai ka duba gyara ka gyara wajen ba idan kuka je shafi na 255 ibn al-hajj ya bude babin suna at-tawassul bin nabi sallallahu alaihi wa sallama wa kadhalika yatawassalu adh-dha'ir biman yarahu الميت ممن يرتجى بركته الى النبي صلى الله عليه وسلم yace idan har mutum ya je ziyarar mamaci ko da yana cikin kabari za ka ce kana tawassuli da shi domin ya kai jagoran da zai kai wajen manzan Allah kai ka yarda da wannan ka yarda in jin in tsaya kabarin wani shehi daga cikin shehunan mu a birnin kudu in yi addu'a roki falalan alkhairi da kai mu je tare da kai in mun zo mai hujjanka ibn alhaji ha shi kenan hujja ne eh, tunda ka kawo mana a matsayin maulidi mu karanto maka aya da hadisi mu dauko maganan sayyidina Umar ya kasa gida gida biyu mu dauko maganan wani duk baka yadda ba to shi ibnu lahajin allah da kace magana sa shi ma kasa bid'a baka baka karanta wajen ba gashi nan mun dauko kuma a cikin littafin shi yasa nayi shakku littafin in ma ya bata kafin ka karanta shi in ma ka karanta ka manta in ma ka karanta ka gani ka gane kake so ka boye wani abu a matsayin mu ba mu je ga wajen ba kuma wallahi mun karanta wajen wallahi mun karanta wajen wannan magana na ji zafinsa don ni daga cikin abin da ke dami na karya musamman in ga babban mutumin da nake kaddara shi ya yi karya wallahi ina jin kunya ina jin kunya sai aka akaram kalla a gyara wannan abin gaba in za ka yi magana mu caza magana mu ga gaba ɗaya zallan ilimi ne karatu wallahi za mu girma mata ko da a ce ba fahimtar mu bane yanzu ku duba wannan abin ibn al da ya ci gaba ke cewa bal yabda'u bitawassul ila Allah bin nabi mutum ya fara tsayawa ma yayi tawassuli da annabi Muhammadu zuwa ga Allah idh huwa al-umdatu fit tawassuli domin annabi ne ginshike duk wani abin da za kai yi ga Allah annabi ne ginshike ka yarda da wannan wal asl kuma shine tushe fi hadha kullihi wal musharri'u lahu kuma shine wanda ya shar'anta tawassuli a wajen Ibnulhaji al-haji tawassuli ma shari'a ne wajibi ne ka tashi kai tawassuli fa yi tawassuli bi sallama wa bi man tabi'ahu bi isan ila yawmiddin kai ba annabi ba duk wanda ya bi annabi har tashin kiyama ko da kabari za ka yi tawassuli da shi inji ibn al-hajj yanzu anan malam birnin kudu zan zo birnin kudu mu je mu koda a ce kabarin malaman mu da birnin kudu mu je da kai kabarin in mun zo sai ka ce shikenan ni zan daina maulidi ni kuma zan kirga maka irin wannan abubuwan ka zo ka tabbatar da su ibn al-haji ne ya tabbatar ashe ibn alhaji baka yadda hujja bane a gare ka in ka yadda hujja ne gobe he ka karɓi wayannan hujjojin sannan idan ka ci gaba yana faɗin cewa har ya kawo hujja ibn al fa ya kawo ruwayan al-imam al-bukhari wajen dole ne a yi kamun kafa da manzon Allah sannan ibn al ya ƙara ƙasa akar kula maganar na da yawa yana maganar cewa sun mai tawassul bi ahli tilkal maqabiri a'ani bis salihin minhum fi qada'i hawaijihi wa maghfirati dhunubihi sun mai du'u li nafsihi wa liwalidayhi wa mashayikhihi yace ana zuwa kabari a nemi tawassuli da mutanen shehunnan mu na cikin kabari inji ibn al hajj wajen neman biyan bukata wajen neman biyan bukata kwanan nan bidiyon wanda daga cikin ɗalibai ya je kabarin shak almiskin muhamil faida a garin maiduguri radiyallahu anhu sai yake cewa Allah dan san shi almiskin da manzan Allah Allah dan hidiman da yawa annai Muhammadu don kusancin da kaza muna tawassuli da shi Allah ka ɗauke mana wannan bala'in ɗaukar ruwan nan he yaɗawa ake yi to gashi ibn alhaji ya wanke shi a wannan wajen yanda dakta birnin kudu yake neman in har ibn alhaji ya faɗa mu yadda to malam birnin kudu gashi ibn alhaji ya ce wannan tawassulin a je kabari a yi tawassuli da su shaunan mu wannan kuma shi ibn shi wane ibn alhaji ne yake faɗi ibn alhaji ibn alhaji shi yake faɗin wannan magana ya kamata ka gaskata shi maganan dai akan maulidi yanda ka yarda da shi to yarda da wa'annan abun idan ko baka ba za mu gane cewa abin da ya daidai da ra'ayinka ne zaka dauka wanda ko bai daidai da ra'ayinka ba ka watsar mu kuma kake son mu dauki wanda ya daidai da ra'ayinka wanda ya daidai da ra'ayin mu watsar da shi ai ba zai yi ba la haza wala zaka in dai babu wannan babu wancan akran kuma Allah idan muka je gaba za ka ga maganan da shi ibn Haji yake faɗi yana fadin cewa wali amwatul muslimina wali ahyaihim wa dhurriyyatihim ila yawmiddin wa liman gaba anhu min ihwalihi wa yaj'aru ila Allah ta'ala bid-du'a indahum in kana son kai addu'a ta karbu ka je kabarin waliyai kai addu'a in ji ibn al-hajj gashi ita ma a shafi na 255 ka karanta akramaka Allah ka karanta ka dauka littafin almarkar ka karanta nan da aka yarka gudu don ba za ka yadda da gaskiyar da ke cikinsa ba ba za ka yadda ba akramaka Allah ba za ka yadda ba in adalci za ka yi kanka ka duba littafin daga bango zuwa bango mana idan ana karatun silabus a makaranta to ai a wajen da awa na ilimi ba a karatun silabus ba ma farin ciki mu ɗauko littafi mu buɗe hargagi sai mun faɗa mutum mu ce to mu fa iya shafi shafin muka karanta kaga amana kenan in an je an ga wani magana zaka ce to eh malam iya shafin ne karanta dan bai ganan ba sai ka zo ka nuna mun ma in yadda da shi amma kai ka fa ka ɗauke littafin ne a <laughs> ah, kalla Allah ya sauki idan muka ci gaba yan uwa ibnul hajj tunda shi ya fake da ibnul hajj ya ce shi ne umda in yi magana hujja ne ibnul hajj hujja ne to hujja ibnul hajj ya zama maka hujja a wannan wajen ya ci gaba da cewa da ka je in kana so ka fake da Allah je kabarin waliyai gobe mu ganka a kabarin waliyai ka tsaya kana addu'o'i don shehin mu ibnu alhaji kuma shehin ka je a malikiya ya yarda da wannan abun yake cewa wa ta'ala istabahum wa sharrafahum wa karramahum fa kama na fa abihim dunya fa aktharu yace waliyan nan Allah ya yarda da su ya karrama su ya girmama su yanda kuma suka amfani mutane a duniya to Alahira ma ya fi tsanani da su amfanar su amfanar su amfanar to ka ashe wannan magana abun a duba ne faman arada hadatan falyadhhab ilaihim wa yatawassalu duk wanda yake da bukata ya tashi ya je wajen shehunnan mu yayi addu'a bukatar za ta biya yayi tawassul yace dan wa'in wa'annan waliyan Allah kai mun kaga yanzu gobe in ka ganni zan je raudan dan je garin birnin kudu wajen bayin Allah na birnin kudu wanda mun yadda waliyan Allah ne sannan kuma in tsaya a rauda su in yi wannan addu'an sannan kuma ya zama an bani makin don maganar Ibn Alhaji ta nabi a wannan wajen wato nan da ya ci gaba da yi ya ce wa kad fi shar'i wa ilmu ma ta'ala bihim min al-i'tina'i ko wa ulima ma ta'ala min al-i'tina'i wa dhalika kathirun mashhurun wa ma qala an-nasu min al-umma kabir an kabirin mashriqan wa maghriban yatabarrakuna bi ziyarati Ya yi bayani wayannan da yawa Allah ya taimake mu to bayan ibn al ya kawo wannan magana yan uwa ma'ana anan ina so da shi malam ya yadda da wannan maganan kenan ya yi imani da shi mu je gaba da wajen alhafiz ibn alhaj ina son kafin mu tsallaka wai malami na gaba ibn alhaj din nan da shine umda a cikin maganar to ya sake magana akan bid'a ta kasu kashi biyar ko malam birnin kudu malam sani birnin kudu zai yadda shi ma daga yau ya daina zagin alhafiz ibn hajar yana wautar da shi ya nuna cewa dan bid'a ne ko kuma dan tabbatar da bid'a ne yasa yake wannan maganar alhafiz ibn hajar da ya tashi zai magana sai da ya walan kilwa yana cewa shi malam alhafiz ibn hajar ya yi hidima wa musulunci ya yi kaza ya yi kaza na ci yabo ne ashe akwai dafi min haisu lam yadri anna summa fi dasami sai ce to amma Alhafi ibn hajar hakika ya zame ne ta kama shi saboda ya tafi akan bid'a kaza ne da ya yadda da maganar manzon Allah kaza da kaza ne to kaga anan to kai shi ma ga bayani anan sai ka amince da wannan maganganun Allah ya taimake mu idan muka sake ɗaukowa shi alhafi zumun hajar ɗin dai ibn alhaji a mujalladi na biyu kuma yanzu mun dawo shafi na ɗari biyu ba na ɗari biyu koma na talatin da uku daga barin maganan maulidi ya koma magana akan hasken manzan Allah wallahi ibn alhaji ɗin nan ni ma shehuwa ibn alhaji madalla da shehi kamanka inda a malikiya in dai wanda ya dada wannan abin kar ya yi maulidi kar ya sake zuwa wajen maulidi wallahi zai shiga aljanna domin ibnu alhaji jagora ne har a wajen Allah a jagora kai aka ran kullu jagora kai malam bari ku sabon da ibnu alhaji yake faɗi akan girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam ahmadu bamba ma bai yi maulidin ba amma kawai wasu kalamai akan manzan Allah masu daɗi mu ya kafirta mu amma mun ji mun yafe mishi tashin kiyama har tashin kiyama in ya tashi ba mu da kes da shi kawai dai in har magana ta biyo ta kan shi sai ayi hakuri mu ma tunda shi ma ya bi ta kanmu amma ba za mu kaskanta shi ba za mu girmama shi za mu mutunta shi don ya faɗi maganganu guda uku wanda duk duniyar masoya manzan Allah suna son wannan abu na farko ya yaba ziyarar manzan Allah na biyu dan cewa ka je maulidin annabi ka je kan Madina wai ka je Makka irin yadda wasu suke jafa'i ka da dawo baka zirci manzo Allah ba wannan raini ne shedan kuma shi koya maka na biyu magana akan maulidin annabi duk bid'an da kuke yi din nan tatattun bidiyoyi ba ku gansu ba sai na maulidi kawai dan shi an raba shi da manzon Allah to yayi maganganu da yawa Allah saka masa alkhairi akan wannan bayanin to da muka duba shafi na 32 yan uwa kafin mu je da uku ibn al shi ya faɗi wannan shehi ibn al-haji dan Allah ka yadda da shi abin da yake cewa manzan Allah shi ne hasken da da shi aka halicci annabi Adamu eh annabi sallallahu alaihi ya kawo yana cewa anna awwala ma khalaqa Allah nura Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farkon abin da Allah ya halitta shi ne hasken manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa aqbala dhalika an-nuru yataraddadu wa yasjudu bayna yaday Allah azza wa jalla fa qasamahu Allah ta'ala ala arba'ati ajza'in fa khalaqa min al-juz' al-awwal al-arsha al-arshi ma in inji ibn al-hadi an halice ta ne da hasken manzan Allah kuma ruwaya ya dauko shi ma zuwa ga annabi Ruwaya Jabir ibn Abdullahi <laughs> ruwaya dan kar in bari wasu zalunce ibn al-hadi ruwaya ya dauko fa ruwaya ya kawo daga sahabin annabi zuwa ga annabi sannan ya sace gaba alkalamu nonuwal kalami ba su an halice shi da hasken manzan Allah na uku lauhul mafuzi ma halice shi da hasken manzan Allah sannan har ya je wajen da yake cewa annabi adamu an halice shi ne shi ma da wane hasken manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ka yadda da wannan shehi ni ma shehu huwa ibn alhaji shehi ne jagora addini mu mun yadda da maganan wallahi ba ja idan ka yadda da wannan maganan ka samu babban shehi jagora masoyin manzan Allah ba zan yi kawo duka ba abu na karshe da zan kara maka in ka matsa zan kara matsawa wannan karatun da muka ɗauko shi addini da dalili yan uwa duk wata mas'ala wadda kuke tunanin wai gagararriya ce wallahi za mu tattauna ta kuma duk wanda ya fito mana cikin ta mu dai ba za mu taɓa maka ƙirƙiran magana mu faɗa ba za mu faɗa abin da muka gani a littafi ko da a ce fahimtar mu ne zama kuskure kuma za mu iya tirafi da shi amma ba za mu zo mu kirkiro magana mu kinkimo gingime mai magana mu zo mu tusa mutum kuma sannan mu gani mu yi kaman ba mu sani ba ba za mu yi haka ba yau da ibn alhaji karara ya tafi ya ce maulidi bid'a ne mafi muni yanda shi ya faɗa wallahi da amma ce eh ibn alhaji ya faɗa nan amma kuskure idan ga wanda suka fi shi kuma muna da su amma sai zama bai faɗa ba to sai muka ce mun yarda ma ya faɗan a ce ibn rajab ya ce maulidi bai mafi muni to yarda da wa'innan abubuwan dan tunda ya zama hujja a musulunci to ai babu da wahala ga uwa da yawa ƙara ga bayan uwa ibn rajab shafi na 33 cewa yayi yana magana akan watan rabiul awwal din da ya zo ya bayani bayani sai yake cewa wa anna qiyama haya adul ibada fa ulima zalika kullu hasana bi akhbarihi sallallahu alaihi wasallam wa fadilatul awqati talaqainaha minhu wa anhu alaihi wasallam wa shahr rabi' wa yawm al-ithnain wa laylatuhu allamana fadla zalika ko alimna fadl alimna fadla dhalika kullahu bi zuhuri alayhi salatu wasalam fiha fa huwa sallama qutb da'irat al-kawn walladhi khalaqa al-wujuda walladhi khuliqa al-wujuda li ajlihi wujudi li ajlihi wallazi fuddilat al awqatu bi barakatihi wallazi khussat ummatuhu bi laylatil qadri min ajlihi yu'ayyadu ko ma nahnu bi sabilihi min manazarati amir mu'minin umar bin khattab ya watan maulidi falalanta saboda manzan Allah ibn al shi ya kawo wannan magana amma ka fake da shi ka ɗauko zaka zalunci malikawa sai ce ga malamin mu na malikiya shi alhafiz ibn hajar ba shafi'i ne bari mu watsar da shi a'a akan annabi za mu riki ba shafi'i mu bar ba maliki din dama duk fahimta ce idan mun je gaba yan uwa sai da lokaci ko idan mun je gaba ya kawo magana al'imamu faki haini wanda a ciki har yi magana kan al'imamu suyuti maganganun da na kawo da kai a kansu na asalin kawo da kai a kansu don yadda nake ganin girman al'imamu suyuti duk wanda ka kama sunan sunan ban ga wanda nake ganin girman sa ba in ba dai a cikin sahabbai bane ko a cikin tabi'ut tabi'ina ko irin su atba'ut tabi'ina ko kuma a cikin bayin Allah nan da na sani amma wanda kake ganin girman su ni ban ga kaman al-Imam Suyuti ba ka yi itirafi da ilimin sa amma sai ka nuna da'ani cikin ruwayarsa menene maganan da al-Imam Suyuti ya kawo akan Maulidi al-imam suyuti a cikin husnul maqsid fi amal al-maulud nan ya tabbatar da al-hafiz ibn hajar ya halatta maulidi da ka tashi sai ka bugi maganan Al-Hafiz ibn hajar din a matsayin ya zo daga bayan baya ne kuma ma ya ce maulidi bid'a ne ka dinga juya maganan har sai da ka canza asalin ma'anan hafiz ibn hajar to ni kuma zan dada maganan baya ba ni da bukatar yana saka muryarka amma wanda sai ka fara bibiya sun ji abin da ka faɗa to bari in ƙara akan wannan yan uwa malaman da suka tafi akan cewa maulidi yana da kyau a malikawa ina da malamai guda kusan akalla za su kai talatin wanda zan ce maka wane ba malike ne wane ba malike ne kuma suna daga cikin fari fari fari sannan kuma sun tafi akan cewa lallai wato sun tafi akan cewa lallai wato maulidin manzo Allah sallama abu ne mai kyau ko ba a samu matsala ba a fahimtar su da mu zo kanka ba a samu matsala ba a fahimtar su ba a samu matsala ba wallahi ba a samu matsala ba manyan malamai ne gima-giman shehu ne a malikawa muna da malamai malami da baba malike ba malami ɗari da kusan ashirin wanda wasu su da yawa suna nan farko-farko ne sun kuma tafi akan maulidi cire wa'innan malaman gabaki ɗaya muna da malamin malamai shehin ne jagoran jagorori annabi muhammadu annabi yana girmama ranar maulidi muna da rabbul izzati Allah da ya halicci manzan Allah da mu ɗauko maka ruwayoyin da sun shekarar dubu da rubutawa ba wai da ruwaito su ba wanda cewa ranar maulidi ba a taɓa bidiri a duniya da ya kai bidirin gobe maulidi da ake yi na manzon Allah ba wanda tun shekaru aru aru tun farkon duniya Allah yake ta shirya silsilan wannan bikin maulidin manzan Allah din shirya ta ya shirya ta kuma sannan aka ci gaba da yi Allah ya shirya ta a ci gaba da yi Allah ya shirya ta an ci gaba da yi har zuwa rana mai kamar ta yau Allah subhanahu wataala ya girma manzon Allah wanda ba a taba yin wani biki a duniya kuma ba za a yi ba wannan bikin da za a auna shi da ranar maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya jagoranci gabatar da abubuwa har yau ba a taba ganin haske a tarihin duniya da ya tankaɗi yini ya fasa shi irin hasken ranar haihuwar manzan Allah ba a taɓa ganin hasken da ƙarfin wannan hasken ya doke sammai bakwai da ƙasai bakwai ya yi musu katanga ya zamto ginshiƙi ba sannan kuma ya cillara har zuwa wajen mala'iku sai a cikin haihuwar manzan Allah ba a taɓa taron da aka tara mala'ikun sama da kasa da na ruwa da na iska da ruhani da rafane da kwankwamai don su yi farin ciki da murna ba sai a irin ranar haihuwar manzan Allah ba a taba yin ranan da dabbobi dukkanin su hankali ya shiga jikin su ba suka zamto masu hankali don su su yi murna da a kyautan da aka musu ba sai a irin ranar haihuwar manzan Allah ba a taɓa ranar da taurari suka sauko ƙasa ƙasa kamar fitulun kan titi ba har ya zamto ana tsugunawa don a basu su wuce sai da irin wannan girman da hasken da suka yi duniya sai a ranar haihuwar manzan Allah in na dinga kirga ma abin da Allah ya yi don haihuwar manzan Allah to aka raka Allah ai ya kamata ka sallama da wannan abu ba ma jiran wai sai an ce malam wani ya yi kaza ga manzon Allah duk ranar litinin har ya bar duniya ta daga cikin sunan da ba a taɓa rawaito ya daina ba yana yi aka ce don me yasa kake yi ce ina yi ne domin zaka yaumin wulittu fihi wannan ranar aka haife ni zaka yaumin wulittu fihi fa wa fihi unzila alayya ranar aka kuma sauka min da alqur'ani a wannan ranar litinin din aka haifi annabi a ranar kuma so sauka masa alkur'ani ah. idan muka ƙara tafiya gaba yan uwa mu ɗauko kitatuman malamai iya nan ina ga za mu tsaya wannan wajen idan mun ɗauko kitatuman malamai za a buɗe gidan bankira ko an saka ne to za mu ɗauko kitatuman malamai malaman walan wane malam wane shehu wane wallahi suna da yawa amma na tsafa ya ibn alhaji ne ban fadira kan al-imam al-fakihani ba yan uwa iya wayannan malamai ne muke bayanin su iya tattaura da da Ibn al-Haji kafin mu je wani al-Imam al-Fakihani ana maganan malamai sun gama bayani duk girman malamin in babu hujjan qala Allah qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me da ai amfani da maganar shi me sai amfani da maganar sa saka wannan tattaunawan addini da dalili ake yin sa yan uwa ba a yin addini da shekaru duk farin gemun mutum in babu gaskiya a ciki ba dalili a ban mai maganan shi shi yasa mun ban maka maganan ka malam sani mun dauki maganan shi ibn alhaji din tunda mun san fi ka ilimi bayan da za a yi ka ɗauko mu ka tashe mu daga maganganun malaman duniya wanda malamin da ya fara ta maulidi a duniya shine Muhammad ibn Abdul Wahhabi shine fito yayi wa maulidi bugun kadanya su al imam al-fakiya ne maganganun su da su ya daukan tawili kuma ko ba su ma dauki tawili ba mardudun alaihim amma wanda ya kafa kin maulidi da karfi babu kamar Muhammad ibn Abdul Wahhab Muhammad ibn Abdul Wahhab shi yafi karfin akan kafa eh, yakan maulidi amma irin su al-imam al-fakiya ne da irin su al-imam al-wanshari shi da ka kawo sai sun sifanta abin ba su kallon maulidi da bi kulli ma'anihi su soke shi ba su haka ba su haka har ibn taymiya bai haka ibnu taymiya bai haka kuma in da ka soki alhafiz hafiz ibnu hajar ka soki ibnu taymiya mana tunda abinda alhafiz hafiz ibnu hajar ya faɗa bai gaza na ibnu taymiya ba ko kuma abinda ibnu taymiya ya faɗa bai gaza na alhafiz ibnu hajar ba oh. to mu ji magana da al-imam suyuti ya rawaito mana game da shi maulidi yace aslu amalil maulidi bid'a asalin aikin maulidi bid'a ne lam tunqal an salaf salih min al al salasa ba aiko bai fice asalin maulidi ba yan uwa ku fahimta asalu amalil maulidi aikin da ake yi na ihtifal da a zo a yi asama al'agani na yabannin manzan Allah a taru a yi kaza amalul maulidi bai ce asulul maulidi ba kaga ta yadda mamalin ya gagar bambancewa da ya sai ce asulu amalil maulidi bid'a sai shi kuma ya kace wai asalin maulidi bid'a ne wallahi ba ka yace ba aslu amalil maulid akwai bambancin amalil maulid da kuma al maulid baka san me ne bambancin bane ka sani akan Allah ka jawo kuma littafi to ko irin su al imam alawi al maliki al makki al hasani su maka bayani ko ma shi usul maqsad din fi amalil maulid din risala ce wanda al imam suyudin yayi yayi bayanin me maulidi akwai al maulidu akwai amalil maulid ya kamata malami ya bambance wannan magana duk mutane suna magana akan kaifiyatul maulid ma ba su magana akan maulidi ba su magana akan maulidi aslu amalil maulidi bid'a abinda fa al-imam ibn hajar ya faɗa aikin nan da ake yi na asali yace asalin sa bid'a ne amma lan tunkal an salaf salih yace ba a yi a karni na uku irin wannan kaifiyar ba amma maulidi ba manzo Allah baya yin azumi yau duk duniya sun yadda azumi maulidi ne duk duniya duk duniya da ka sun ce maka to ka bar yin irin wannan kai na sunna mana ka yazumi ashe ashe maulidi yana nan <laughs> wallahi mun gode wa Allah duniya ta yadda akwai maulidi kai irin namu ne baka yadda da shi ba to wannan ba laifi ka je kai irin naka eh mu mun yadda irin naka ka je kai in ka ga dama ka ebo tsuntsaye in ka ga dama ka ebo jama'a in ka ga dama ka yi kwana nawa kana azumi muna so mu muna yi insha Allah amma kuma muna kara da murnan nan wannan na samun manzo Allah sallama da ya kawo yake cewa walakin na ma zalika ishtamal alama hasina wa diddaha aikin da da ake yi akwai wanda suna yin abubuwa mai kyau akwai wanda suna yin abu mara kyau inji alhafiz ibn hajar faman taharra fi amali halma hasana wa tajannaba diddaha kanat bid'atan hasana duk wanda ya zo maulidi sai abubuwa masu kyau bai yi wani abu mai muni ba Ya ce wannan bid'a ne amma mai kyau inji alhafiz ibn hajar mun gaya muku in an ce bid'a hada qur'ani ma mana ciki dige digen qur'ani ba rata guje gambaki kafo, duk suna cikin wayannan bidoyin suna ciki saka karka waje an ce maulidi to ai ya ce bid'a ne to ga irin bidiyoyin da suke nufi ai sun ma bayani wa kad zahara li takhrijuha ala aslin sabitin shi kuma Alhafi hafiz ibn hajar bai kuji malami tinjin ma tinjin kenan yace to amma ni duk da cewa ba a gano asali ba ni na samu asali ala aslin sabitin zahara li takhrijuhu ala aslin sabitin ni kuma na ban bankado masa asali din kaji maza malam wa ma adraka man huwa al ibn hajar malam Allah mun gode Allah ya ƙara saka mana shi aljanna tare da mu baki daya da dukkanin masoyin manzo Allah wa huwa ma sabata fi sahihaini anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qadima madinata daga cikin hujjan tabbacin maulidi in ji alhafiz ibn hajar ya ce manzan allah ya zo garin madina fa wajadal yahuda ya sumo ne ya samu yahudawa suna azumi yau ma ashura a ranar ashura fa sa'alahum ya tambaye su fa qalu huwa yawmun agraka allah fihi fir'aun wa najja musa fa nan shukran lillahi rana ne wanda allah ya dinyar da fir'auna ya tsaritar da annabi musa mu ko muna gode wa allah manzo Allah ce muka fi cancanta da Musa akan ku yace ashe mu ma mun cancanci mu yi wa manzan Allah wannan hidima to wannan magana da alhafi Ibn Hajar ya faɗa domin kada na je ga malaman da na ce malamai ɗari da samame ɗin nan bari in dawo ba, ina da littafi ba shukur Allah fakara littafi littafi littafi akan maulidi na da da yanzu Allah na tara littafi ya fi ɗari littafi ne zalla akan maulidi kuma wannan duk yabon maulidin suke wani rana akwai abin da ya taɓa faruwa wani gari aka samu wani ya je ya dawo daga haya islam sai ya zo ya dinga hura sifika yana zagin maulidi sai ya je wajen maulidi ana maulidin sai ya karba sifika kamar zai wazi kawai sai fara ce ina hujja wasu mutane suka ce muka tafi sai na tafi da littafi guda talatin da shida na ce ina son ya kawo littafi daya littafin da ya zama da shi han out ne na bin bas kuma Allah ya sa han out ɗin ina da shi don ta kai hannu ba shafuka uku ne aka mai da su ƙananan shafi suka zama shafuka tara na bude na gafar na ga ita ma bai fi alayi uku hudu aka yi magana wani ta wannan ne za ka yi magana akan maulidin ta ina ka samo ana ma maganar maulidi bai bambance menene allah maulidu din luga da istilahi ba amma kuma ya je yana cewa maulidi haramun ne maulidi bid'a ne idan za mu yi adalci in kana neman maulidi tambayi masu maulidi su gaya ma ga yanda maulidi yake amma in ba ka yi shi kenan bar mu mu zamani ma ya zo ga an daina zagin maulidi me zagin maulidi sai dai dai ya kunji ruhin sai mutu kawai za a yi ta yi a hasiduhu mut inna aisha ka an kadu nan nan muka samu wani a garin mu ya fito ya zage-zage ke Allah ya isa an ba wa 'yan maulidi kudaden mu an tara abinci ba ba mu a ramadana ba an yi kaza an yi kaza Allah ya isa kake faɗi mu ba 'yan gari ba ne sauran masu maulidin ba 'yan kasa ba ne yanzu idan har coci coci aka bi abuci aka babba su hakki ranar kirsimeti da aka fito kana wannan maganan o an ba ma wasu akan suna son makiyinka ko me kake nufi ba mu gane wannan maganganun kan ka sake mana bayani ka sake yin bayani an yi gwamnatin da take ba da abinci na maulidi kuma ana raba har da wahabiyawa kuma suna karba su ci ba wanda ya ce abinci maulidi bid'a ne suna ci banan ma har da wahabiyawa sun karba daga alhamdulillah sun amfana koya ne da maulidi in yan bindiga ma za su je su yi kidnapping kuma su kawo kuɗin a karba a ce wai musu wai za a tsarkake muku da a gina masallaci masallacin sunna malam Allah sauke kawai shawarin da muke faɗi yawan kun ji mun ɗan yi dan zafin nan muna ɗan jan kilo din da kuma birki amma abin da ya sa muke haka shine abin da takaici da takaici alhafiz ibn hajar ya kawo hujja amma a ce wani malami a birnin kudu a birnin kudu ya zo na magana kan irin alhafiz ibn hajar kar ku duba labarin ni ina magana akai a'a ku duba wanda ya magana akai fa Alhafi ibn hajar wanda yake da fathul bari sharhin sahih bukhari sharhin sahih bukhari ya tsallake shi ya komo kan al-imam suyudi yana sukan shi an yi magana ce shi ya tsufa tsufar shekaransa nawa ne su shekaransu nawa ne a duba a gani irin abin da ake na rashin adalci mutum da ya zagi shehu tijjani ya zagi shehu ibrahim wanda sun yi kaka da uban mutum amma sai kaga kai in kai magana kace me yasa ya kai a ce a ah, ayi wannan waya gama rashin kunya muna karni ɗaya da shi muna karni ɗaya da shi yana baba ina baba wannan kuskure ne ake yi saka in an zo fagen ilimi a cire maganan shekaru a ɗauko littafi a karanta amma kada ka zo ka faɗa abin da ba haka ba a zo za a ma bayani ka ce kai shekarun ka kaza ne to shekarun ka kaza me yasa ka fara yin magana me yasa ka fara magana waye ga ma ka fara magana kai saka ina bada shawari wannan zafin babu wani zafi a ciki kawai muna dan yin nasiha ne dan karkada littafi ne amma karatu na baya wannan fa karatun malami ɗaya muka ɗauka gashi mun cinye lokacin mu a gurguje yan uwa ibnu taymiyah al-harrani ga littafinsa wanda ya yi bayani akan maulidi damu ma samu lada Allah saka masa alkhairi Allah ya saka ibn ya da alkhairi ai yayi kokari aka ranku Allah ko bai yi kokari ba alhamdulillah yayi kokari sai ibn taymiya yayi magana akan ladan da za a samu a maulidi wanda daga cikin maganganun da ibn taymiya yayi ya tabbatar da cewa abinda mutane suke yi na maulidi din nan insha Allahu da mu samu lada ya ce ladan ma da za a samu shine ko da a ce akwai bid'a a cikinsa ya ce to wannan ba shi Allah zai duba ba abinda Allah zai duba kyakkyawan niyyar mu na girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin iktida'u iktida'us duk da ga suna ce iktida'us littafin nan na idan ka koma majmu'ul fatawa mujalladi na 23 shafi na 100 na dubu ɗaya kai da 634 ibn taymiya yana cewa fata azimul maulid girma maulidi wattikhazuhu mawsiman da kuma ɗaukan maulidi a matsayin biki kada ya fa'aluhun nasu mutane suna yi wa yakunu lahum fihi ajrun azimun kuma zaka ga suna da lada mai girma li husni qasdihim wa ta'zimihim li rasulillah sai suna da kyakkyawan niyya kuma suna girmama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga mutum Allah saka masa alkhairi <laughs> ko haka ba ya yi kokari a nan ya rufe ido ya faɗi gaskiya hmm. Allah sa ka masa alkhairi kuma Allah sa wahabiya mu na wannan zamanin ko iya wannan kokarin su nayi ah, abin da zan cike da shi yan uwa shine zan ɗauko maganan ɗaya shi ma malam sani din malam sani rijiyar lemu abin da malam sani ya faɗa da mu saurare shi kafin nan mu ga shi wani irin magana yayi akan maulidin manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallam saka wannan tattaunawa mu ba ta bari wajen ba ba ta yi bayani ba bismillah ok awwal wasu ma sun ce sha biyu ga watan rabiul awwal ranar litinin kuwa Yin buzu, shi shi shi Na ka zo maulidi kaga sai ya haɗe to in ma ka ce goma wasu ai tun ma goma wasu kafin goma ma duk an to ah. ranar litinin goma ga rabiul awwal shekara ta hijiratar 661 eh, a garin harran harran yanzu gari ne wanda a da can yana yankin iraki ne amma yanzu bayan an saka wannan iyakoki na kasashe da tura suka yanka sai zama ya fada cikin kasar turkiya zaharran yana cikin kasar turkiya wuri ne wanda ya kunshi kabilu daban-daban akwai kabilan kabilun larabawa a ciki akwai kabilun al'akrat kurdawa har yanzu kuma haka yake a ciki akwai kabilar mudar akwai bakar akwai kuma kabilar ah, abin nan ah, kurdawa a ciki wannan magana na shi waye ne sunan shi ah, malam sani rijiyar lemu ya kamata mu sake maimaitawa yan uwa ku mai da hankali ku ji abin da malam sani umar rijiyar lemu yake faɗi don allah ku mai da hankali ku ji abin da yake faɗi wasu ma sun ce sha biyu ga watan rabiul awwal ranar litinin kuma zo maulidi kaga sai ya haɗe to in ma ka ce goma wasu ai tun ma goma wasu kafin goma ma an fara inna lillahi inna lillahi wa inna ranar litinin goma ga rabiul awwal shekara ta hijira ta 661 eh, a garin harran harran gari ne wanda a da can yana yankin irhaki to amma yanzu bayan an saka wannan ah, iyakoki na kasashe da tura suka yanka sai ya zama ya fada cikin kasar turkiya zaharran yana cikin kasar turkiya wuri ne wanda ya kunshi kabilu daban-daban akwai kabilar kabilun larabawa a ciki akwai kabilun al'akrat kurdawa har yanzu kuma haka yake a ciki akwai kabilar mudar akwai bakar akwai kuma kabilar ah, abin ah, kurdawa a ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun ji maganan da shi wannan malamin yake faɗi malam sani rijiyar lemu abin da zan faɗa kan wannan maganan malam sani nasiha zan masa nasiha zan yi abin da ya sa zan masa nasiha mun san da duk abubuwan da ake gabatarwa irin wannan Allah ya jarabci malaman wahabiyya da guluwi a cikin ibn taimiyya ku duba da aka mai da ranar haihuwar manzan Allah bin izgili magana yake a kan fa ibn taimiyya sai ya ce to ai ibn taimiyya ma an haife shi a ranar sha biyu ga watan rabiul awwal wasu suka ce wasu sun ce goma kai sai ya ce to in haka ne in an zo maulidin sai a haɗe eh a haɗe a haɗe da aka tsintsire da dariya ma'ana da a ce maulidin na muna ibn tamiya ne da dariya za a ba za a zage mu ba ba za a zage mu ba kuma da za mu haɗa da ibn taymiya mu zo mu ce za a faɗi annabi a faɗi ibn taymiya to da abu ya yiwu ku ji abin fa da yake faɗi yace ai in an haifi manzon Allah sha biyu ga watan rabiul awwal to shi ma ibn taymiya ai sha biyu ga watan rabiul awwal ne sai ku haɗe kuna musu maulidi da Allah mu ji maganan nan ku ji maganan nan bari ku ji wannan magana maimaita ba na son na faɗi abin da bai faɗa ba masa adalci mu ji mu ji maganan da ya faɗa mu ji maganan da ya faɗa ta nan ji maganin da ya faɗa yana da kyau wasu ma sun ce sha biyu ga watan rabiul awwal ranar litinin kuma kaga za ka zo maulidi kaga sai ya haɗe to in ma ka ce goma wasu ai in ma goma wasu kafin goma ma an fara to ranar litinin goma ga rabiul awwal shekara ta hijira ta 661 eh, a garin harran gari ne wanda a da can yana yankin iraki kuma yanzu bayan an saka wata. ai ba ku ji an ce garin harran ba mm-hmm. ibnu taymiyyah al harrani ko mm-hmm, yawa dai sai aka dan harrana ne to dole tunda an haife shi shi ma sha biyu ga tarbiyyar awal sai mu haɗe ana yi mene maulidin nashi da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ba mamaki dan an yi wa ibnu taymiyyah maulidi wannan ba laifi bane amma ya zama mahallin izgili a lokacin da ake magana taron murnan manzan Allah amma abin da yake damun su shine taron murnan ibn taimiyya wani abin na yi mamaki da na ji daga bakin mai hankali wanda ake masa kallon mai hankali shi zai faɗi wannan maganar amma nan babu mamaki duk abin da aka haramta akan girman manzan Allah kuma wallahi sun faɗe shi akan girman ibn taimiyya duk abin da aka haramta yanzu kun ga yadda shi birnin kudu ya dinga daga murna murya can can can kaza kaza an ce kaza an ce kaza yanzu da za mu ɗauko maganganun da aka kai mun taimiya bai kamata a ce a kansu ne suka daga murya suka damu ba ibn taimiyyar nan gashi nan a rubuce a littafi irin abubuwan da yake dauke da shi na kususiya wanda ko a hakkin manzon Allah ka faɗa wallahi sai an yi inkarin ka shi sa ka gani maganan da prop yake yi yazo yake cewa duk musulmi yana maulidi domin maulidi farin ciki da manzan Allah ne me suka fito suka ce a'a a'a duk musulmin kwarai na maulidi sai suka ce a yau da fito ai duk musulmi na yaban ibn tumiya wallahi da yaban prof da ana yi mm. da prof fitowa ya ce duk musulmi yana yaban ibn tumiya duk musulmin kirki in ka ga mutum ya zaki ibn tumiya to ba musulmi bane wallahi da yanzu an cika duniya da yaban shi amma abun kunya kaga mutum ya kafe yana cewa ni mu ba ma yi ya fi fassara abin da yake nufi farin ciki fa da samun manzan Allah ka ce kai ba kai. ka Allah shirye mu Allah gyara zuciyar mu amma yan uwa su sani wahabiya ba su maulidin manzan Allah amma suna yin usbu'u Muhammad ibn Abdul suna maulidin dan ibn Abdul duk sati